gashi Allah mai kowa mai komai buwaye gagar misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci na masjidin rahma da ke cikin garin bauchi inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min a hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullah muhammad bin isma'il البخاري رحمه الله تعالى ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة قال أطاء قال ابن عباس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت أطاعا كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا وقال وقال ابن جريج ابن جريج ياتي أبي ساتالي إلنا أبن مكسابة نا واتو littafin bukhari idan imam bukhari kawai ya jingina zance zuwa ga wani malami sai mu ce imam bukhari rawahu maza mu'allakan ya rawaci wannan zance ba tare da isnadi zuwa ga wannan malami ko ba tare da isnadi zuwa ga zuwa ga wannan malamin ba amma wannan hadisi kamar da malamai suka ce a wannan hadisi ne mausuli imam bukhari yana so ya gwada maka cewa da isnadin baya isnadin baya shine isnadin mahmud bin ghailan daga abdurrazzaq ibn humam bin sanani daga ibn Jurai ko daga ata daga wato abdullahi dan abbas daga abdullahi dan dan Abbas ruwa isnadin baya daga Abdullahi dan Umar ne wannan kuma daga Abdullahi dan dan Abbas suka ce domin Abdurrazzaq ibn Humam as-Sanani a cikin littafin sa al-Musannaf shi ma an ga ya rawaito wannan zancen amma da da wannan isnadin na Imam Bukhari ya rawaici hadisin baya wannan ke gwada cewa wannan hadisin Imam Bukhari da shi qala ibn Jurayj ma'ana yana cewa hakan nan kuma da isnadin baya ya zo daga ibn Jurayj saboda an samu malamai a wajen bukari suna rawaitan wannan hadisin da isnadin bukari ne saboda haka hadisi ne da yan uwana ingantacce kun gane in ba ku gane ba Allah ya ba lada qala jurayj ibn jurayj abdul malik ibn jurayj ya ce qultu li ata na ce wa ata ata shine ata ibn abi yasar ko ata ibn yasar kamar na imam kirmani ya faɗa amma malamai suka ce zancen da imam kirmani ya faɗa kuskure ne wannan ata'u ba ibnu yasarin bane ba ata'u ibnu abi rabah ata ibnu abi rabah ne qal yace sami'tu ibnu abbas naji abdullahi dan abbas na cewa a atama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah wata rana ya jinkirta sallar isha'i hatta raqada nasu har mutane suka kwakwanta kazo suka tashi daga baya wa raqadu bayan sun farka din ma dai manzon Allah bai zo yayi sallar ba suka sake komawa barci kazo suka sake tashi fa qama Umar bin Khattab Umar dan Khattab saboda shi daga cikin manyan sahabbai wanda yana iya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yace as-salata lokacin sallah yayi ya rasulullahi ina tunatar da manzon Allah lokacin sallah Eh, har a ruwayoyin da muka karanta baya yana cewa naman nisa'u wasu biyanu mata da yara da masu masu barcin wuri sun riga ya hasin yi barci qala ata ata ibnu abi ya yace qala ibnu abbas abdullahi dan abbas ya ce anan gurin ya kamata ku mun tambaya na ce wannan isnadin bayan shi da shine ne Imamul bukhari ya rawaici wannan hadisi ko amma isnadin baya idan muka tuna ko in kuka bude shafin baya za ku ga yana karewa ne ga abdullahi dan umar amma nan kuma na karewa zuwa ga abdullahi dan abbas to shi atawu ibnu ibnu abi rabah an samu duka ya karbi wannan hadisi wani lokaci daga abdullahi dan umar wani lokaci an karbe shi daga abdullahi dan abbas saboda haka lafiya kalau ba wata matsala qala sun abdullahi dan abbas fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya fito ka anni anzuru ilaihi al'an lokacin da yake bawa almajiransa wala wannan labari yace kamar yanzu da nake muku maganan nan ina saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a idan zuci wannan ke gwada cewa sara manzon Allah a idan zuci laifi ne ko ba laifi bane ba ba laifi bane ba amma ga wanda ya san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan zai iya bayani wanda zai iya bayanin manzon Allah ba dogo bane ba ba gajere bane ba tsakiyar mutane ne ba fari bane ba mai fari da kukujewa ba baki ne wuluk ba farin manzon Allah haɗe yake da jajjajja sallallahu alaihi wasallam yana da gashin kai cikakke yana da gemu yana da kalan hanci yana da kaza yana da yana da wushiriya yana da kaza yana da fafadan kirji sallallahu kamar da dai Anas ya rawaito jabir dan samra ya rabuto hindu ibnu abi hala ya suka rawaito sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka mai wa hadisin siffar manzon Allah kun san akwai irin wannan a cikin harkan hadisi akwai wasu labaruka da waɗanda suka fi shahara rawaito su cikin sabai su ne kaza yanzu misali idan ana maganar alwala kowa zai tuno hadisin Humran maula Uthman ibn Affan an Uthman ibn Affan idan ana maganar sallah ana mota ana mantawa da malik ibn al-huwairis idan ana maganar aikin haji ana mantawa da jabir dan abdullahi Ayi, malam albani littafi da yake da shi ma hajjatun nabi kama rawaha anhu jabir idan ana maganar labarin dujal ana mantawa da abu umamat al-bahili nan idan ana maganar siffar banzon Allah wanda ya fice a wannan fagen shine Anas dan Malik sai hindu ibnu abi hala ke biye masa sai jabir dan samura ke biye masa waɗannan suka fi kowa rawaitowa zubin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da halayensa yace ka anni anzuru ilayhi al'an yaqturu ra'sahu ma'an manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fito mana a wannan lokaci yaqturu ra'sahu ma'an a ah, wato kansa yana zubar da ruwa wannan yasa wasu malamai suka ce wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas tun da cewa Afa ya rawaito wancan ya rawaito wannan to amma wancan na labarin shirye-shiryen runduna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko amma wannan kuma manzon Allah ya fito daga gida kuma kansa yana zubar da yana me yana dan me yayyarfar da ruwa ko ruwa yana dan daga da kan manzon alama shi cewa wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba shirya runduna ba sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ganin manzon Allah wadi'an da wa'azi. manzon Allah ya ɗora hannunsa a kan kansa faƙala ya ce laula an ashuka ala ummati ba don kada in cakura ma al'ummata ba mm, manzon mu kenan mai son mu mai ƙaunar mu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina laula an ashqa ala liman don Allah yau shi kake tunawa da mamanka cewa bai kamata na yi wannan abun ba saboda talakawa na a masallaci mamu za su takura wani in ya samu dama ya zama liman shi kenan sai ya ringa yi mutane abin da ya ga dama sai ya ce dole sai an masa biyayya ya ringa taka wanda ya ga dama yana iko yan uwana ka zamto mai saukin kai sai mutane su bi ka ko ba ka mulkin ma sai ka musu wayo duk inda za ka saukar da kanka to mutane kuma za su miƙa maka kanka amma in ka ɗaga kanka ka yi musu girman kayi to mutane kuma za su yi watsi da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lola an ashqa ala ummati la amartuhum da na umarce su an yi sallu wa hakaza su sallace ta yanzu nan a wannan lokaci fastasbattu a fastasbattu ata'an kaifa waba annabi sallallahu alaihi wa sallama yadahu kun ji a baya cewa manzon Allah ya fito yana ya dora hakansa akan me akan hannunsa akan akan kansa sallallahu sai ibnu jurayj abdul malik ibnu jurayj yake cewa sai na tambayi ata'u ibnu abi rabah cewa na san abdullahi dan abbas ya faɗa muku labarin details kai ka ce mun kawai ya dora hannu amma ya faɗa muku har yanda ya ɗora hannun tsarin yanda ya biya ɗora hannun ka ƙara min bayani kaifa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dahu ala ra'sihi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗora hannunsa a kansa kama an ba ibn Abbas kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ba shi labari fabaddada li ata'un baina asabi'ihi shay'an min tabdili yace sai ata'u ibn abi rabahin ya ɗora ka hannunsa akan kansa amma sai ya raba tsakanin hannuwa mai guda biyu ya raba tsakanin hannuwa guda biyu sun a وضع أطراف أصابعه a قرن sai ya sanya hannayensa ƙarshen yatsunsa a tsarafa mai sabihi a ɓangaren wato wani ɓangare na gefen kansa hannun dama yana bangaren karshen wato dai bari guda mu ko ba da gashi wato abin da ke faruwa ba kun san dai irin larabawa suna da gashi gashi wanda yake mai yalwa manzon mu sallallahu alaihi wa sallama an rawaito cewa idan bai aski ba gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan sauka har kan allan kafadarsa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aski askin bai jima ba gashin kansa yakan sauka har ƙasa da kunnuwansa amma gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya taɓa wato ƙasa da ƙarshen kunnuwansa ma'ana in ya yi yawa harkan faɗa. in yana tofowa yakan akan iya ganin sa har zuwa me nan ma amma gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kwanta baya wuce mai eh, in ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafi to baya sayen da yake hana shi kwanciya kwanciyar da in ya sako zai iya taɓowa ƙarshen kunnuwansa ta sama shi yasa malamai suka ce sunan gashi wanda yake iya gaburan ƙarshen abin saman kunne ke taɓawa sunan lamma in kuma yana sauka zuwa kan faɗa sunansa mai jumma shi yasa zaka je kana sha'aruhu jumma to kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa ko idan mutum kansa yana wato ɗigar da ruwa sai yana so ya me ya tsefe kayi ko ko ya kore wannan ruwan ya zai yi in irin gashinsa na larabawa ne ba sai tara gashin da mai da shi ne ba baya ba to manzon Allah sallallahu alaihi haka yi to shine a cikin wannan zancen suke so su me siffanta mana ya lamarin yake shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato eh, hannayensa ɗaya a ɓangaren wannan ɓangaren ɗaya a wannan ɓangaren ɗaya a ɓangaren dama ɗaya a ɓangaren mai hagu amma kuma haka kenan sallallahu alaihi wasallama ma'ana eh, babban yatsan yana taɓa kunne ko ba kamar kamar yadda ake yin shafan kunne amma nan ba a cikin kunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ba sai ya sa babbar yatsan sa sama da me kunnuwansa sai kuma ya kora gashin da ruwan zuwa mai zuwa baya shine abin da ake so a faɗa mana a cikin wannan mai wannan zance Shi ne shine ثم وضع a أصابعه على قرن الرأس ra'as الرأس ra'as a nan ƙahon kai ana gefen kawuna gefen kai ake nufi ba wai tsakiyar kai ba ko ai kafo dama a gefe yake ba a mai ba a ƙololuwa ba ko sun maha. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara su guri guda haka yumirruha hakaza yana kora su akan kansa sallallahu alaihi wasallama kamar haka ala ra'si hatta massat ibhamu taraf al-udhri har manyan yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taba me suka taba bangaren kunnansa sallallahu alaihi wasallama mimma yaril wajha ma'ana bangaren ma da yake wato kalla kusa da fuska ma'ana nan kenan ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan haka ya tashi yami ya kora shi baya wa nahiyatul lihi la yuqassir wa nahiyatul lihya la yuqassir wa la yabtushu manzon Allah yanda ya kora din nan ya kora ne ba wai a hankali ba ba kuma da gaggawa ba haka a tsanake manzon Allah shine la yuqassiru ma'ana bai yi gaggawa ba wala ya butushu la a jiru wa la kuti kenan baya yi da gagba da gaggawa yayi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma yayi jinkiri da yawa ba haka dai tsaka tsakiya inda dai halin manzon Allah yake baya abu talabobo talabobo ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya abu biribiri haka da gaggawa kale yace laula kun gane an gane karatun wa qala laula an ashqa ala ummati la'amartuhum an yusallu hakaza yace ba dan kada in takura ma al'umma ta ba da yanzu ne lokacin sallah ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta har zuwa wannan lokaci babu waqtul isha'i ila nisfil layli babu da zai yi bayani cewa lokacin sallar isha'i fa har zuwa rabin dare ne وقال أبو برزة أبو برزة نضلع ابن عبيد الأصلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم yastahibbu an ta'khiraha manzo Allah yana son jinkirta sallar isha'i wannan hadisi ya gabata baya a babu babu waqtul asri قال حدثنا ابو الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن انس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة ما انتظرتموها وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنها كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلة إذن wannan hadisi imam bukhari ya karba daga malamin sa abdurrahim shine abdurrahim ibn abdurrahman ibn muhammad al-muharibi al-kufi daga za'ida za'ida ibn qudama wanda zance a kansa yana nan tafi na tsammanin shine zuwansa na farko a wani littafi za'ida wanda aka yi rikicin wato in ana ta ya motsa yatsa ake yi ko kuma tsayar da ita duka zancen yana kaiwa ya kawo ne kan wannan marwaci za'ida ibn kudama an humayd ibn abdurrahman at-tawil ana anas ibn malik Allah shi k'Ala masa yadda yace akhara Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah wata rana ya jinkirta sallar isha'i ila nisfil layl zuwa rabin dare thumma salla sai ya sallace ta a wannan lokaci thumma qala sai ya manzon Allah ya ce qad sallan nasu wa namu wasu sun yi salla sun yi barci ashe wasu riga sun yi sallah kenan wannan ma yana gwada mana wani wani wani wani wani wani abu ne kuma wata waqi'a ne instance ne wani ke da daban ba waɗancan guda biyu su gabata ba wasu sun yi sallah sun mi sun yi barci a wani guri ke da ba wai a masallacin manzo Allah ba ba wanda zai masallacin manzo Allah kuma ana jiran manzo Allah sai shi yayi sallar sai yayi ya tafi in wanda ba manzo Allah wa sallallahu alaihi wasallam a iya masa haka amma manzo Allah wa zai iya masa haka wa zai iya juyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya amma in na fi salatin man tazartumuha amma ku har yanzu kuna cikin sallah matuƙar dai kuna ci gaba da wato jiran sallar ne zancen da na faɗa muku ɗazu cewa wanda yake jiran sallah hukuncinsa kamar yana cikin sallar ne wa zada ibn abi maryam ibn abi maryam a wata ruwaya wacce ba ta cikin bukhari ba ruwaya tana can cikin sayo muslim ne amma shi ya cire ta ta hanyar ibnu abi maryam imam bukhari ba ta hanyar eh, sa'id ibn abi maryam ba shine suna sa'id ibnu al-hakam ibnu abi maryam al-masri qala haddathana yahya shine yahya ibnu ayyub qala haddathani humayd humayd ibn tawil yace sami'a annaha sami'a ya ji cewa ka anni anzuru ila wabidi khatamihi laylata idhin abdullahi dan abbas da yake cewa yana sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zuci yana sakawa kamar yana ganin manzon Allah kamar da muka faɗa da zuko yace ba ma sallar kaɗai ba ina ma hangowa kamar yanzu idan zuciyata ina hangowa ma wato farin ƙulutu ake ce masa ne eh, binan zobe me abin da ke tare ake sawa na saman nan me sunsa ƙullitu ko ko dunkulen saman zobe yayi Okay. kamar na hangowa mai kunutun mai farin kunutun zobe manzon Allah wannan ke gwada mana kuma ashe zoben manzon Allah fari ne kuma na gwada mana manzon Allah na sanya zobe sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce imam bukhari ya kawo wannan ƙari ne ba wai kawai don ya faɗa maka labarin zobe ba ya kawo ne saboda wata warware wata matsala saboda a mu ta baya sai ku jance ibnu jurayj a a isnadin baya da muka karanta kai sai muka ji daga humaydun tawil daga me anas humaydun tawil shi mudallisi ne yana tabaka as-salisa wanda in yayi ta in ya rawashi hadisi da an ba za a karɓa ba sai an samu gurin da ya ce mai haddasana idan ku duba ƙarin da imam bukhari ya yi da ya ce an ya ibnu ayyuba haddasa haddasani mai humaidu sai ce sami'a ya ji sai gwada mana cewa ashe humaidu ya ce ya ji daga anas ba kawai an daga anas bane ba balle wani ya samu gurin suka ce gashi a cikin bukhari ma Humaydu daga Anas da ruwayan an an samu matsala ruwaya ce mudallasa wa sahahu waslamu an anin salim min dulsatin rawihi wal liqa'u lim wa ba'dhum haka bidha ijma'a wa muslimun lam yashrit ijtiba'a kamar da Imam al-Iraqi ke faɗa in ba gane karatun ba mu ci gaba dan ba zan tsaya ba babu fadl salatul fajr babi da zai yi bayani akan falalar sallar alfijir قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيتهم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مسدد ابن مصرهد دقى يحيى بن أيوب Ismail ibn Abi Ulayya kom daga Qais qala Jarir ibn Abdullah Jarir ibn Abdullah al yace kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa sallama muna gudun manzon Allah wata rana idh nazara ila al-qamari sai manzon Allah yayi dubi zuwa ga farin wata sai yace masu. amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna haza. za ku ga Ubangijin ku? kamar yadda kuke ganin wannan farin watan la tudammuna ba kwa cutuwa wa wala huna fi ru'yatihim ba kwa turarreniya wajen ganinsa fa in istatatum alla tughlabu ala salatin idan za ku yi kokare ku ga ba a samu damar rinjayar ku ba shedan ya rinjaye ku ba ashe ba ku samu damar yin sallah wata sallah qabla tulu'i shamsi gabanin fudowar rana wace sallah ce sallar me asubahi wa qabla ghurubiha da wata sallah gabanin faduwar rana wacce ce ita asubahi asubahi la asar faf'alu ku yi thumma qara'a sai manzon Allah ya karanta fasabbih bihamdi rabbika kayimi tasbihi da me ka gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin fudowar rana wa qabla ghurubiha da gabanin me faduwanta wannan hadisi bayani akan sa ya gabata sati biyu da suka gabata zan ce akan ganin da za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama wa qad yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu ana hadasna hudba ibnu khalid to mai dauke dauke yana cewa dole tsaya a nan gurin yan uwana da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji ya sa mu don Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah